Hanyar Adalci Darasi na hamsin da tara Taƙaitawar saƙon annabawa Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya fafinta, ya kuma miƙa kansa ga hanyar adalci wadda shi Allah ya kafa, yana son ku zauna cikin salama ta ainihi. tare da shi har abada, ina jin daɗi yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Mun ɗauki lokaci mun yi nazarin sashe na farko na littattafai masu tsarki, sunan sashen nan alkawari na farko ne ko ko tsohon alkawari, sashen nan ya ƙunshi attaura da zabura da sauran littattafan annabawa, yadda muka gani, Allah ya yi amfani da sama da annabawa talatin da wajen tsawon shekara dubu da ɗari biyar domin ya sauko da littafin alkawari na farko. Yau za mu kammala tafiyarmu cikin sashe na farko na littattafai masu tsarki, amma kamin mu dubi surori na ƙarshe a littafin alkawari na farko, bari mu yi tunani a kan abubuwan da muka gano daga littafin nan mai tsarki tun darasi na fari har wa yau. Mun iya mu taƙaita saƙon annabawa duka da mayan tunani uku. Ɗaya, Allah ne mai tsarki, dole ya yi shari'a bisa kowane zunubi. Na biyu, an haifi ’yan Adam duka cikin zunubi. ya kamata su huskanci hukuncin Allah. Na uku, Allah ya ƙudurta ya aiko da mai fansa mai tsarki wanda zai ɗauke hukuncin zunubi a madadin ’yan Adam. Su ne manyan koyarwa masu gaskiya waɗanda dukan annabawan Allah suka yi shelarsu. Bari mu maimaita waɗannan abu uku Na farko, Allah ne mai tsarki, ba yadda zai ƙyale zunubi, na biyu, mutum mara tsarki ne, cike da zunubi, ba ya iya ya ceci kansa daga hakin zunubi, na uku, Allah ya yi shiri yadda zai tsarkake masu zunubi, ya cece su daga hukunci. Ko kun gane waɗannan koyarwa uku, har ma gaskiyan nan. ta kama ku, kun gane tsananin tsarkin Allah, kun gane girman zunubanku a gaban ɗayan da ya kamata ya yi muku shari'a, ko kun san shirin Allah domin ku yadda zai tsarkake ku daga zunubanku? Tabbas, Allah mai tsarki ne, mutum kuwa mara tsarki ne, sau da dama mun ga gaskiyan nan biyu a nazarinmu. a cikin littattafai masu tsarki, ta dalilin tsarkinsa sai Allah ya halicci wuta marar mutuwa domin Shaiɗan da kowane mai binsa, ta dalilin tsarkinsa Allah ya kori Adamu da Hawwa'u daga gonar Firdausi ranar da suka ci ’ya'yan itacen da ya hana musu, ta dalilin tsarkinsa Allah ya umarci ’ya'yan Adamu su yanka dabbobi haɗayar ƙonawa domin a rufe zunubi, ta dalilin tsarkinsa Allah bai yarda da sadakar Kayinu ba, ta dalilin tsarkinsa a zamanin Nuhu, Allah ya halakar da masu zunubi da ruwan tsufana, kuma a zamanin Ibrahim ya zubo da wuta a kan mutanen Soduma da Gumorata. ta dalilin tsarkinsa Allah ya shirya rana nan gaba inda cikin adalci zai yanka hukunci bisa duniya. Ku saurari na annabawan Allah game da tsarkin Allah da rashin tsarkin mutum, sun ce, Ba kai ne madawami ba, ya Ubangiji Allah na mai tsarki, kai mai tsarki ne, kafin ƙarfin ka dubi mugunta, kai da baka duban laifi, Habakku Sura ɗaya aya sha biyu da sha uku. dukanmu muka cika da zunubi har ayyukanmu mafi kyau azamai ne duka. Ishaya Sura sittin da hudu aya shida Tun da shike, Allah mai tsananin tsarki ne, mutum kuwa ya ƙazamtu gaba ɗaya, to, wa zai sami ceto, ta yaya za mu sami ceto daga madawamiyar wutar jahannama? ta yaya ’yan adam za su sami dama su zauna har abada a gaban Allah mai tsabta mai tsarki? Koyarwa ta uku cikin saƙon annabawa ta ba da amsa ga tambayan nan, bayan da annabawa sun yi wa'azin tsarkin Allah da kuma rashin tsarkin ’yan adam, sai sun ci gaba da cewa Allah kansa ya shiri ya tsarkake ’yan adam daga zunubansu. Saƙo mahi mahimmanci a littafin alkawali na farko, tsohon alkawari, shi ne Allah ya alkawarta zai aiko da mai fansa mai tsarki cikin duniya, wanda zai mutu a madadin ’yan adam marasa adalci, zai fanshi dukan waɗanda suka ba da gaskiya gare shi, haka Allah ya shirya ya ceci masu zunubi, kuma har wa yau shirinsa yana nan. ta dalilin jinin da mai fansa ya zubar da jinin nan kaɗai, Allah ya iya yafe zunubi, ya yi sulhu da masu zunubi ba tare da ya ƙaryata tsarkinsa ba. Domin shirinsa ya aiko da mai ceto cikin duniya ya sami ci gaba, Allah ya kira Ibrahim domin ya zama uban sabuwar al'umma, annabawan Allah da almasihu za su fito daga gare ta. Allah ya yi magana da Ibrahim cewa, Za ka zama sanadin albarka, cikin zuriyarka kuma dukan al'umman duniya za su sami albarka. Da Ibrahim ya tsufa, ya haifi Ishaku, Ishaku ya haifi Yakub, Yakub ya haifi ’ya'ya maza goma sha biyu, daga gare su kabilun Isra'ila sun fito, saboda haka mun ga sa'an da Allah ya kira Ibrahim yana zartar da shirinsa, ya aiko da mai ceto cikin duniya, domin daga zuriyar Ibrahim da al'ummar Isra'ila za a haifi almasihu. Sa'an nan, mun ga yadda ’ya'yan Isra'ila suka ƙaura daga Kan'ana, sun zauna a Masar, can sun zama bayin Masarawa, amma Allah bai manta da zuriyar Ibrahim su Isra'ilawa ba, Allah ya kira Musa ya ’yantar da Isra'ilawa, ya bi da su zuwa ƙasar da tuntuni Allah ya alkawarta ma kakansu Ibrahim. Allah ya yi amfani da annabi Musa domin ya saukan mana littafin taura, wadda ke tushen duk kowane abin da Allah ya bayyana mana daga baya. Bayan zamanin Musa, mun ga Allah ya aiko ma Isra'ilawa annabawa da yawa, amma galibin jama'a ba su saurari maganar annabawa ba, duk da haka rashin amincin Isra'ilawa bai tauye amincin Allah ba, ya ci gaba da shirinsa ya aiko da almasihu cikin duniya, saboda haka mun ga Allah ya zaɓi Dauda ya zama sarkin Isra'ila da kuma annabi, wanda ya rubuta yawancin waƙoƙi masu daɗi, masu zurfi a littafin zabura. Annabi Dauda ya rubuta abu da yawa game da almasihu, da yadda ’yan Adam za su tsananta masa, har ma za su soke hannuwansa da ƙafafunsa. Amma kuma Dauda ya yi anabci cewa, Bayan almasihu ya zubar da jininsa, haɗaya mai kawar da zunubi, zai ci nasara a kan mutuwa, zai tashi daga kabari. Cikin nazarin littattafai, mun gano ba kawai Musa da Dauda sun rubuta zancen almasihu ba, duka annabawan Allah sun yi shelar zuwan almasihu. Misali, yadda kun sani, annabi Isha ya sanar da mu cewa, haihuwar almasihu za ta zama dabam da ta dukan sauran ’yan Adam. ya ce, Gashi, budurwa za ta yi juna biyu, ta haifi ɗa, za a kuma sa masa suna Emmanuel, ma'anar Emmanuel kuwa Allah na tare da mu, bisa ga Isha Sura bakwai aya sha hudu da kuma cikar wannan anabci bisa ga Matiyu Sura ta fari aya ashirin da uku. Annabi Isha ya rubuta wannan shekara ɗari bakwai kamin haifar almasihu. Akwai wani annabi wanda ya rayu a kwanakin Ishaya, annabi Mika ne, Allah ya bayyana ma Mika sunan garin inda za a haifi almasihu, ku saurara da kyau abinda annabi Mika ya rubuta, a littafin Mika Sura biyar ya rubuta, bai salami cikin Afraita, wadda kike ’yar ƙarama a cikin kabilar Yahuza, amma daga cikinki wani zai fito wanda zai sarauci Isra'ila, wanda asalinsa tun fil azal ne, Mika Sura biyar aya biyu. Kenan Mika ya sanar da mu cewa za a haifi almasihu a garin Baitalami, wato garin Sarki Dauda. Darasi uku nan gaba za mu ji yadda Allah ya cika anabcin nan, domin lalle a garin Baitalami aka haifi almasihu, daidai yadda Mika annabi Allah ya hango ɗaruruwan shekaru kamin abu ya faru. Tabbas, Allah ya yi tunani sosai yadda ya shirya shigowar mai ceton duniya. Littafin Allah mai tsarki yana da ɗaruruwan ayoyin annabawa dangane da zuwan almasihu, wataƙila kuna yin tambaya, don me Allah ya iza dukan tunanin nan game da almasihu a hankalin annabawa kafin ya shigo duniya? Akwai babban dalili, Allah ya hura ma annabawa su rubuta labarin almasihu kamin zuwansa, domin da shigowarsa da cikawar kowane abin da annabawa suka rubuta, za mu tabbata babu shakka cewa shi ne, shi kaɗai mai ceton da Allah ya aiko. Allah baya son wani ya ruɗe ku, Allah yana son ku san kowane ne almasihu, mai ceton masu zunubi, domin ku ba da gaskiya gare shi, ku bi shi, ku sami ceto daga zunubanku. Shi ɗaya ne daga cikin dalilan da ya bamu, wannan kyakkyawan littafi mai aminci da ake kiransa alkawari na farko, wato domin mu bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya. Yanzu bari mu gama tafiyarmu cikin alkawari na farko, za mu karanta daga littafin malakai, littafi na ƙarshe a littafin alkawari na farko. Kalmomin annabi malakai suna da muhimmanci gare mu, domin su ne kalmomin Allah na ƙarshe waɗanda ya sauko ma ’yan Adam kamin almasihu ya zo ziyara a duniya, saura shekara ɗari huɗu kawai za a haifi mai fansa. Ku saurari abin da annabi malakai ya rubuta a Sura ta ƙarshe, littafin alkawari na farko, ya ce, Zan aiki manzo na don ya shirya mana hanya, sa'an nan Ubangiji wanda kuke nema zai zo Far ɗaya a cikin haikalinsa, manzon da kuke sa zuciyar zuwansa yana zuwa zai yi shelar alkawalina, ni ne Ubangiji ba na sakewa, amma ku da kuke yi mini biyayya, ranar adalci za ta fito da warkaswa cikin fukafukanta Malakai Sura uku aya ɗaya da aya shida da Sura hudu aya biyu haka annabi malakai ya yi anabcin zuwan wani annabi bisa ga shirin Allah, wanda zai shirya ma almasihu hanya, ko kun san sunan annabi nan? Darasi mai zuwa za mu gan shi, annabin da ya shirya ma almasihu hanya, annabi Yahaya ne mai batisma. Ba wannan kawai ba, annabi malakai ya kuma rubuta. in ji Ubangiji Maɗaukaki, manzon da kuke sa zuciyar zuwansa yana zuwa zai yi shelar alkawalina, ni ne Ubangiji ba na sakewa. Malakai Sura uku aya ta fari Wajen shekara ɗari biyu kamin jawabin malakai, annabi Irmiya ya yi anarci. Gashi kwanaki suna zuwa da zan yi sabon alkawari da mutanen Isra'ila da na Yahuza, ba irin wanda na yi da kakanninsu ba, sa'ad da na fito da su daga ƙasar Masar, alkawalin da suka karya, ko da yake ni Ubangijinsu ne, ni Ubangiji na faɗa, amma wannan shi ne alkawarin da zan yi da mutanen Isra'ila bayan wancan kwanaki, ni Ubangiji na faɗa, zan sa dokokina a cikinsu, zan rubuta su a zukatansu, zan gafarta musu laifofinsu, ba kuwa zan ƙara tunawa da zunubansu ba. Ƙarami Sura ta talatin da ɗaya aya talatin da ɗaya zuwa talatin da hudu. Da kalmomin nan, Allah ya yi sanarwa cewa Almasihu zai kawo sabon alkawari, wanda zai cika sharuɗan alkawaran alkawari na farko, Sabon alkawari ba zai dangana ga ƙoƙarin mutum wanda ya kasa cika alkawarin Allah ba, bai yi masa biyayya ba, zai dogara ga Allah, wanda cikin amincinsa da jin ƙansa zai aiko da almasihu manzon alkawari. Domin dubban shekaru, Allah ya wajabta haɗayun dabbobi domin ya gafarta ma ’yan adam zunubansu. Haɗayun dabbobi muhimman sashen alkawari na farko, wanda Allah ya ba ’yan Adam ta bakin annabawansa, amma almasihu zai shigo da sabon alkawari cikin duniya, domin zai cika dukan kwatancin da ke cikin haɗayun dabbobi, saboda haka ya kau da alkawari na farko a gefe. Almasihu bai zo ya shafe maganar annabawa ba. amma domin ya cika su, shi ya sa annabi malakai ya kira almasihu ranar adalci, ta yaya rana za ta zama misalin almasihu? Annaba sun zama kwatancin wata, ko kuwa ’yan fitilu waɗanda suka ba da ɗan haske kaɗan cikin duhun duniya, amma almasihu fitowar rana ne, yana korar da duhun zunubanmu. ya sa mu a kan hanyar adalci har abada. Wa ke bukatan hasken wata ko fitila bayan rana ta fito? Almasihu ranar adalci ne, a darasi mai zuwa za mu ji yadda Zakariya, mahaifin annabi Yahaya, ya kuma yi magana irin wannan akan almasihu cewa, Saboda tsananin jinƙai na Allahnmu, daga sama hasken safiya zai ɓullo mana, ya haskaka na zaune cikin duhu da waɗanda ke zaune a bakin mutuwa, domin ya bishe mu a hanyar salama. Luka Sura ta fari aya saba'in da takwas da saba'in da tara, Amin! Shi kenan, abokai, mun zo ƙarshen tafiyarmu cikin littattafan alkawari na farko, darasi mai zuwa, in Allah ya yarda, za mu soma sashe mai ban mamaki da ke bin baya, wato sabon alkawari, littafin Lanjila. A cikin Lanjila za mu gano yadda almasihu ya cika maganar annabawa, Allah ya sa muku albarka yayin da kuke lura da galgadin nan. Waɗannan abubuwa duk sun goyi bayan maganar annabawa na da game da shi, ya kyautu fa ku mai da hankali ga wannan magana, saboda ta zama kamar fitila mai haskakawa a wuri mai duhu, har zuwa wayewar gari, lokacin da hasken tamararo na safe ya ƙullo muku a zuciya. Bitrus ta bi Sura ɗaya aya goma sha tara Allah ya taimake mu, amin.